A ranar Juma'a tara ga watan Afrilun 1990 ne Janar Ibrahim ba'ari mai nasara ya haɗu da ajalinsa bayan da wasu sojojin da ke tsaron lafiyarsa suka buɗe masa wuta a filin jirgin saman Eskadiri a wani lokacin da ake cikin yanayin cece-kucen siyasa, inda 'yan adawa na wancan lokaci suka yi watsi da sakamakon zaben da ya ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara. Domin tunawa da marigayin iyalai da dangi da abokansa na kud da kud sun hallara gidan mahaifiyarsa da ke unguwar Rufo Marshe don yi masa addu'o'i. Alhaji Idi Nuhu wani na hannun daman Janar Ba'are ne. Eh, wannan rana mu ‘ya'yan dangin da uwaye da dangi gaba na Ibrahim Bari mai nasara ba mu wancan rana. Ubangiji Allah shi ya shi ke amsa shi ce kullum su zakatar mauti. amma kowa sanin kowa ne ba bane a Nijar kowa sanin aka kashe shi kashin killa aka mashi kuma ba saboda ba saboda ƙasa aka yi mashi wani abu kuma yau ga mu a kwana a tashi hawan yi kai yau a 1999 wasa suna ma university Shekaru 22 bayan kisan janar ba'are har yanzu dangi na jiran jin yadda abin ya faru ballantana a san waɗanda ke da hannu. Malama Hauwa na daga cikin 'yan uwansa da suka hallara a zaman na yau. Mun zo mun taru mu gwadi da bacin rai kuma a yi fatiya a yi komi eh haka nan dai ne muka zo muka wannan mu gwadi gaskiya bacin rai muka zo muka gwadi Allah shi kan shi ya sa kwanciyar hutawa ce to kuma muna kira gwamnati a yi yi shari'a a yi bincike abinda mutanen da suka wannan kashe muna so mu gane komi da komi. Marigayi Ibrahim Ba'are mai nasara wanda ya shugabanci Nijar a zamanin jamhuriya ta hudu mutum ne wanda ake yi wa kyakkyawar shaida. Jibril Ba'are mai nasara da ke ɗaya daga cikin ƙanninsa na tuni da ranar da aka kashe ɗan uwansa. A da zafiya, amma an gaya mishi waɗanda sun so su yi mishi lalan aikin da sai da ke sai ce ta bani muku komi bani taɓa ƙanana ne kusan da aikin da kusa ku yi lalan aiki ne ana tura ku to wallahi ku yi hatara to ba su sha ba to kun san da an ka kare ko duka yan nijar sun gane siyasa ce kuma an san shi yana kishin kasashe kuma akan bisa wannan ne kashe shi Yankunan zakulo waɗanda suka hallaka shugaba Ibrahim Ba'ar mai nasara ya citura a nan cikin gida domin wata ayar doka da ke kunshe a kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar ya yi afuwa ga sojojin da suka yi juyin mulkin Janairun 1996 da na Afrilun 1999 mafari kenan makusantansa suka garzaya kotun sai da yawo wacce ta umarci gwamnatin Nijar ta biya iyalansa diya sai dai Alhaji Idi Nuhu na cewa ba a nan take ba wannan shari'a muna jin ta koyaushe ne sai alama ko mu Allah an shirya mu ɗaya mu suna baya za su neman wannan a shari'a tunda ai ba don wani abu ne saboda ai maganin gobe a ba gawa kashi da mai rage tsoro saboda ai ba gare mu kawai bane ake saboda tana yiwa ta zo ga wani wanda ba su mata ya zuwa gare su janar ibrahim ba'ala mai nasara wanda ya hau karagar mulki bayan kifar da shugaba muhammad usman a ranar 27 ga watan janairun 1996 ya shirya zaben da ya bashi damar doke abokan karawarsa sai dai suka ce a tabau domin a tunaninsu an yi arin gizon ƙur'u mafarin barkewar hayaniyar da ta yi sanadin hallaka shi da sunan juyin mulki wanda kwamandan dauda malam wanke ya jagoranta sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger.